Jama'a masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. thank Masu sauraro a yau talata biyar ga watan Agustan shekarar 2017 za mu yi magana ne akan maganar da muka soyi a makon jiya lokaci ya mana halinsa wato maganar tsarin musayar ɗaliban sakandaren ƙasashen duniya ciki har da Najeriya. Inda ake ɗaukar ɗaliban sakandaren ƙasashen daga tsakanin 'yan shekara 15 zuwa 18 da haihuwa a kawo su cikin ɗaliban sakandaren Amurka su yi karatu tare na aƙalla shekara ɗaya. Wannan ce ta sa muka tambaye ku a makon da ya gabata game da abin da kuka sani akan wannan tsari na cuɗani in cuɗa ka na karatun ɗaliban sakandare. Irin wannan musayar ɗalibai bai tsaya kan 'yan sakandare ba, don ko kwanan nan sai da wani basaraki a Najeriya ya bayyana ƙudurin samun damar yin musayar ɗaliban yankin da ya fito zuwa nan Amurka har da su ma ɗaliban Amurka. wannan abun zai yi kyau idan za a farfado da shi na tabbatar da musamman yadda mu iliminmu ya ƙasa in aka kwashi mutanen najeriya suka je a suka yi karatu a waje gaskiya za su ginu in kuma suka ginu za su zo nan ƙasar su taimaka mana ba kaɗan ba mutum zai tashi daga abin da hausa suke kira kifin rijiya ya zamanto kifi na teku za kuma mu tattauna da Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti mu ji shin me masu fashin baki suke cewa ne game da ingancin karatu a Najeriya musamman na 'yan sakandare. To Maryam kin zo mai hadda ɗaya mun ɗan yi tuntuɓe ko yau yau. Ina ta yanzu eh, Agusta. Eh na wa ne mutum ai muna cikin wata na gaban agusta ne sakin baki. <laughs> To Allah ya sa mu dace. To yanzu kuma bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter inda kuka amsa game da shin me kuka sani game da wannan musaya. To sakon farko daga Sada Sa'idu Daura ya ce yau da gobe mai dalla-dalla a baya hazakar ɗalibi ko eh, cancantar shi takan sa ya samu canjin makaranta a gida ko zuwa ƙasashen waje amma a yanzu abin ba haka yake ba gani yadda aka saka siyasa a ciki sai 'ya'yan masu rike da madafin iko sai ibrahim rabilu tsafe ya ce to yau da gobe na san dai ana kawo takardar cikewa wato fom na ɗalibai masu hazaƙa daga nan sai a kai su makarantu na musamman amma yanzu lamarin ya canza idan baka da uwa a bakin murhu to babu yadda za a yi ka samu sai sani suleiman daurai ce salam yau da gobe yanzu kam harkar ilimi sai abin da hali ya yi a da can hazaƙa da ƙwazon ɗalibi sukan taimaka masa ya samu canji daga wata makaranta zuwa wata amma yanzu abin ba haka yake ba harkar ilimi ta taɓarɓare kowace makaranta ɗalibi ya je babu abin da zai fahimta in dai ba ɗalibin da ya mai da hankali ba ne sosai eh, domin su kansu malaman ba su ilmantu yadda ya kamata ba bare su ilmantar allah dai ya kyauta sai nura abubakar daudawa ya ce yau da gobe wannan tsari mai kyau ne yana ƙara haɗa kai na zama ɗaya da ƙabilun najeriya kowa ya saba da irin al'adar kowa don ci gaban ƙasa da al'umma baki ɗaya Unity School makarantun musaya ne na ɗalibai. Muna ba wa gwamnati shawara yadda ta ba hukumar NYSC muhimmanci ta ƙara ba wannan musayar ɗalibai muhimmanci. Sai baba gana Alhaji Dabuwa Guru ya ce salam filin yau da gobe. Ni kan abin da na sani game da musayar ɗalibai daga makaranta zuwa makaranta ko daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa shine mai da ɗalibi daga nan zuwa nan. amma duk da haka ba zan yi nesa da akwatin rediyo na ba don na ƙara fahimtar wani abu. Sai Shehu Adamu Rijo ya ce dangane da tsarin musayar ɗalibai daga wata makaranta zuwa wata makaranta daga cikin gida ko zuwa ƙasashen waje za mu ji cikakken bayanin yadda abin yake daga gare ku. Sai Ahmadu Abacha Mashina ya ce to yau gobe ni dai na san a da ba yanzu ba ana kawo takardar cikewa a baiwa ɗaliban da suka fi ƙoƙari da hazaƙa su cike sai a kai su wata makarantar su su gama a can amma a yanzu rabon a yi irin wannan lamari a yanki na ya kai shekaru da dama sai ibrahim m abubakar maiduguri ya ce to mu dai a nan maiduguri da ana yin hakan sai a kawo fam ku cika wanda allah ya bashi sa'a ya samu ya samu amma fa yanzu abin shiru ne ba san dalilin da ya sa yanzu an daina irin wannan daukar ɗaliban ba abin ya koma ga masu hali su kadai Allah ya bamu ilimi mai albarka. Amin. Sai abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto ya ce a gaskiya wannan zai taimaka ainin danganin ɗalibi ya samu kyakkyawan ilimi saboda idan aka yi musanyar ɗalibai zuwa wata makaranta ɗalibi zai dage don gani ya fidda kansa daga kunya. sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe musayar ɗalibai 'yan makaranta zuwa wata makaranta gani na ba wani ci gaba da za a samu face samun karancin karatu da kuma rashin fahimta tsakanin malamai da ɗalibai dalili shine abin da waɗancan malaman suka koyar ba shi waɗannan za su koyar musu ba watakila ma wasu malaman gatananci suke koyarwa ya dace a dakatar da hakan a tawa shawarar sai mu rafsanjani Mm. kin san mm. ina son tambayi mara ne eh. kin san wai gata nan tatsuniya ba tatsuniya ana son eh. wannan <laughs> <laughs> sai Hashimu Rafsanjani Tagwaro Allah ya sa na faɗi sunan daidai Ya ce mm. shirin yau da gobe shiri mai farin jini ni a wa ganin musayar ɗalibai daga wata makarantar zuwa wata inda akwai amfani gaskiya ba shi da yawa inda, uh, inda wannan tsarin amfaninsa yana da yawa da waɗanda muke koyi da su Mm. to wato turawa da surga riga mu yin to ai shi bai sani ba mm, akwai su da yawa ba ai shiru eh, kawai zai ji inda yana sauraron mu zai ji bayani dan zamu tattauna eh. mm. sai ga zalim Muhammad ADC shune ya ce salam yau da gobe tabbas wannan tsari ne da ke bayar da dama ga wasu dalibai na wani yanki ko wata kasa domin yin karatu a kasar ko yin musayarsu domin fahimtar al'ada da ma ɗabi'u na wani bangaren ƙasa jihar mu ta Sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da ke yin wannan karatu na musaya inda ake ɗauko ɗalibai daga wasu jihohi na arewa da ma na kudancin Eh. sai h farawa isa ya ce gaskiya ni ban san wai ana musanyar ɗaliban sakandare ba daga wata makaranta zuwa wata Mm. Sai Sale Musa ya ce yau da gobe a gaskiya wannan tsari na musayar ɗalibai ba shi da wani amfani saboda yadda karatun ya lalace tarbiyya ta yi karanci don haka gara ɗanka ya zauna inda yake karatu. To sai eh amin. Ai Maryam saboda lokaci ya kamata mu ɗan tabarki da ku a nan ko? Eh to. Eh, <laughs> sai mun gode za mu ci a ci gaba da aiko mana da sakonni ta bakin naki. Mm. <laughs> To, jihar Katsina na cikin jihohin Najeriya da suka rungumi tsarin musayar ɗaliban sakandare su zuwa na Amurka. Wannan ce ta sa muka lalubo jami'in hulɗa da jama'a na ah, ma'aikatar ilimin jihar don jin yadda abin yake. Haka yake, salamu alaikum. Hello? Yawwa na'am barka da warhaka. sannan ku da kokari yawa barka da shigowa an koma gida lafiya ya hanya. a <laughs> ah, lafiya lai maryam ce eh maryam ce yawa ga ga safinatu mana nan tana jin kai <laughs> Yawwa na ce to ah, da farko faɗa wa masu sauraro cikakken sunanka da muke magana duk da yake dai sun taɓa ka kaɗan. To sunana falis Lawal Kerau mm. ah, jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. haka to dama mun tattago maganar abin da ake magana na musayar ɗaliban nan na sakandare ne wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya kaka amurka kan rako wasu suka koma kuma ba karan farko kenan da jihar katsina ta turo ba shin me zaka gaya mana da farko akan wannan tsari yaya abin yake To kamar dai na ji ra'ayoyin mutane da yawa dangane da shi wannan shiri mm. amma bahaushe ya riga ya ce ra'ayi riga mm. kowa da irin tasa ko ba haka ba. A jihar Katsina ta shiga wannan shiri na musayar dalibai mm. na 'yan sakandare 'yan makaranta babbar sakandare ta aji daya wato SS1 shekara hudu kenan da suka wuce. Kuma babban makasudin shi wannan shiri shine bai wuce na yare su kara samun ilimi ba mm. wato su bar garin su koma can mai da hankali na karatu kawai za su yi abin da yake su nan mm. sannan ana kiran shi wannan shiri wato musayar ɗalibai mun shirin sunan shi kennedy luga mm. youth exchange and study program wato musayar al'adu tsakanin ƙasashe shi ne babban makasudi ɗaya daga cikin babban makasudin wannan shiri eh. baya ga karo ilimi don idan sun zo na wurin su ma za karatu ne su shiga aji tare da sauran ɗalibai a nan eh. kuma ba wai ɗaliban amurka kawai ba ne ba a ɗalibai ne daga ƙasashen duniya ake eh. suke zowa ainihin wannan shiri Eh. Ah, sannan idan sun zo za su ci gaba da karatun su ne na daidai manhajar da suke da ita a nan kasar ah, Najeriya misali. Eh, eh. Don mun ba su manhajar ɗalibanmu da shi suke abin nan. In yaro ya zo za a hada shi da abin da muke ce ma guidance and counseling. Kowane yaro yana da guidance and counseling teacher wato malami wanda zai tsaya ya tsara mashi abubuwan da ainihin zai karanta. Kuma kamar yadda muka fahimta Um, dan ainihin tsarin ilimi na can da nan nan akwai dan bambanci kaɗan amma dai bambanci ba wani bane ba domin su can kaman abin da muna muke ce masnista system ce a da mm. wanda mm. za ka ga a yadda muna muna yin wannan system amma a makarantunmu na game da secondary jami'o'i da polytechnic eh. to a can wurin kaga kamar mu nan wurin yaran mu yan aji daya na babban secondary wato ss1 sun yi darussa da ɗan dama wasu tara wasu goma eh. amma sha to idan aka saka zo nan dama wata goma ne shi wannan shirin wata mm. goma aka yi shi ya lura zai yi wata goma to kamar sinista biyu kenan zai yi za a raba mai waɗannan yi a nan wurin ba eh. za a raba mashi waɗannan darussa kamar in tara yake ko in goma yake yi sai ya yi ɗauki kamar guda biyar eh. ya yi su kaga babu matsuwa sosai in ya yi su ya gama eh. sannan sinista ta gaba sai kuma sakiyan sauran eh. wannan haka ake yi to malam salisu ya ke zaben ɗaliban ne saboda mu dan tattaka ke zaben ɗaliban daga Najeriya yawa yadda muke zabar ɗalibai a nan jihar katsina mukan yi jarbawa ne muna da zonal offices guda goma sha biyu saboda haka mukan aika da takardu na neman ɗalibai da za su shiga shi wannan wannan jarabawa mm. su zauna jarbawa, wadda mu nan ma'aikatar ilimi at local level wato a nan a matakin jiha mm. mukan shirya wannan jarbawai, idan muka shirya aka tura a zonar ofisar suka yi jarabawa nan suka zaɓo mana eh. za mu sanya daidai iya waɗanda za a ce sun ci maki kaza su ne suka ci wannan jarbawa. Eh. idan aka kawo za a sami yaran da suka ci jarbawa daga kowane zone za a eh. haɗa su wannan jiha ainihin babban birnin jiha sai kuma a kawo wata jarabawa daga nan america su kawo mana jarabawa sai mu ba waɗannan yaran da muka fara zaɓowa mu a ƙarƙashin kanmu a nan a nan katsina mm. sannan sai a basu wannan jarabawa sai su zauna jarabawa bayan sun zauna wannan jarabawa sai mu aiko da ainihin takardun a nan amerika nan suke gyarawa mm. idan sun gyara za su aiko mana da ainihin sakamakon waɗannan yaran da suka ci mm. idan suka aiko mana sakamakon yaran da suka ci a matakin jiha kenan sannan sai kuma a gayyaci su waɗannan yaran zuwa matakin tarayya matakin kasa baki daya mm. wato a haɗu a wata jiha sannan kuma sai a sake zaune da su a kawo musu wata jarbawa wannan kuma su jami'an shi wannan shiri wanda ake ce ma iris wato iowa resource for international service mm. wanda suke a nan jihar iowa a sanan amurka su suke zuwa da kansu zo nan idan suka zo nan najeriya sai su ba da wannan jarabawa a yi akwai abubuwa da yawa da ake yi a matakin ƙasa baki daya ainihin wajen zaɓen mm. za a ba da ainihin jarabawa za a yi intabi wato ganawa ta abin nan gaba da gaba da yaro da sauran su sai sun fahimci yaro ya ci jarba da suke so su suka ainihin bada sannan sai su komo da ainihin wannan sakamako idan sun dawo nan amurka bayan sati ɗaya biyu sai su aiko mana da cewa ga yaran da suka zaɓa kuma za su jefa ne ba maganan jiha kaza ko jiha kaza a gaba ɗayan za a sanya su a sa turo gaba ɗaya kowa ya kan shi to malal salisu kun mm. kana ji kun taba samun kaman daga iyaye wani ya samu iyaye su ce ba su yadda ya je ba saboda amurka ta yi nisa ko kuma sun yi karancin shekaru mm, mm, musamman za a uku eh ana ana samun irin wannan ai ta ba ba aka tare aka zama ɗaya ba mm. wasu suna da tunanin cewa idan suka zo idan yaran suka zo a ko abubuwa da tunani wanda ba shi bane ba mm. amma kafin wannan jihar katsin ta shiga wannan shiri mm. sai da aka turo mu da ni da babban sakatare na wancan lokacin alhaji sabi alhassan zango muka zo nan amurka muka zo muka gana da ainihin Eh, muka ga yadda shirin yake hmm. muka bi ɗaliban nan namu har zuwa inda suke da inda suke kwana da sauransu hmm. sannan kuma kafin eh, yaro ya shigo cikin wannan shiri akwai wani fom da ake cika wanda zan iya ce maka duk wani bayani wanda ya shafi wannan yaro hmm. za a rubuta shi wannan fom da ainihin inda yake abin da yake yi a rana abincin irin abincin da yake ci da irin addinin da yake da shi da komai ka sani wanda kamar a ce an yi uprooting wato kamar an ciro sauye shi ne daga nan za a je can wani a dasa shi. Eh. To kuma sai a shigar na domin idan yaran nan sun zo a nan kamar Amurka ba a ba ku da godin su wato ba ba ba ina suke kwana duk abin da ya tafi kan waje eh, Ni kuma so nake eh, ce mishi. To idan suka zo nan wurin sukan ainihin zauna ne tare da mm. abin da muke ce ma volunteer host family. Mm. Duk wanda ya yi exchange program kuma wani iri ba ma irin wanda ma'ana san ma haka aka yi za a ainihin shiga yarjejeniya da wasu iyaye waɗanda suke da ainihin sha'awa na su kawo waɗannan yaran su zauna tare da su za a shiga yarjejeniya da su domin akwai eh, wayanda za su zo su ɗauki yaran daga nan daban wato wata hukuma ce daban idan kuma suka zo nan amurka ɗin akwai kuma ta hukuma da za a hannanta waɗannan yaran gare su su za su nemo musu waɗannan mutane waɗanda za su zauna tare da su to sai a shiga yarjejeniya na na mutane a zo a zauna a ba su ka'idoji da yadda ake so da yadda ake so sun yi ka'idojin in ba zan yi tuna wasu daga cikinsu ba a yadda yaro ya ainihin nemi ya sai da addini shi ga su ba su kuma ba a yadda su jawo ko wani ra'ayin shi ba gare shi saboda haka idan har haka ta fara faruwa to dole nan take za a raba ainihin shi wannan yaro da wannan iyaye mm. sannan kuma a neman mashi wasu mm. sannan kuma akwai sauran wasu rigimini misali za su zaunar da shi za su ba shi wurin kwana da abinci da sauransu sannan kuma akwai kula ta musamman wanda ita wannan hukuma ita mm. ke kula da ainihin tafiye da karatunsu da lafiyarsu da komi da komi nasu. Saboda haka wannan um, shi ne wasu daga cikin sun ba mu goyon baya bisa don a gurguje zan so in gaya maka cewa kafin yanzu haka yaran guda uku suka zo na wani sun nemi muka rako mm. akwai wani uba da ya tashi a lokacin da muke masu ban kwana mm. ya ji daɗin abin da aka yi domin kafin yaro ya zo za a yi mana bayanan ainihin waɗanda suka suke da sha'awar zauna tare da shi da komi da komi nasu da iyayen mm. da sauransu. Da nan wurin da iyayen shi nan wurin na Najeriya da kuma su waɗancan iyayen na can amurka mm. za su fara ganawa ta hanyar email to duk da mm. gana sai shi wannan uba ya ce ya ji daɗi a gaban mu lokacin da muka yi musu bankwana su mm. waɗannan yara da manyan jami'an ma'aikatar ilimi muka yi yaran makwana ya ce ya ji daɗi saboda wancan yaran da ainihin uba wanda yaron shi zai koma wurinsu ya aiko mashi ce wani dokoki ne yake so ya shi abin na yanayin rike mata su ta yadda tana yin su a nan wurin kada idan ta je can wurin daga cewa ba kowa ba wanda zai kawata mm. mata mm. to ta abin nan sai sai ya ce ya ji daɗi ya zayyana mashi abubuwan da duk yake so na mm. maganar cin abinci na maganar sa sutura na maganar tashi yin sallah na maganar mm. komi da komi da abin da ba a cikin to ka je da abin to wannan shiri kan yayi mm. ah, malam salisu da tabbaya eh. ta mutane suna yawan maganar wannan irin daman abubuwan na ba a talaka bai samun dama shi ma ya yi to yanzu tambayar ita ce wannan jarabawar da ake ha a samu a a zaben mutane eh. fom ɗin eh. kowa na iya samun fom ɗin? Eh. wato mu yadda muke yi a makarantunmu muna da makarantu duka a wannan shiyoyi saboda haka in muka aika da takarda za mu sanarwa cewa duk wanda ke da sha'awa dan aji daya na babban sakandare hmm. ya zo ya zauna wannan jaraba haka muka yi hmm. ba a cewa wannan ya zauna wannan kai ya zauna kuma duk wanda ya zauna ya ci ba wani magana ba ba wani magana a ce ko a'a ko san kai ko wani abu mm. in yi wannan jaraba za mu gayyato shi ya zo wannan matakin jiha yi mm. wannan jaraba kuma in suka yi jaraba ba ma muke gyara ba na muke aiko masu da ita su gyara su aiko mana mm. haka muka yi to malam salisu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kwarai da gaske don yana tabbatar maki yanzu muna da eh, yara guda tara ah, ko kuma in ce i guda tara da suka dawo mm. cikin tara na farko guda hudu ne suka fara zuwa nan amurka mm. suka koma a 2013 to 2014 wato mm. shekara 2013 2014 sun zo sun koma da suka koma su hudu din nan ina tabbatar maki dukan su a jami'ar result din su babu wanda bai da sama da 200 maki 200 awa akwai mai ma 260 cikin su sannan kuma dukkan su jarba da suka yi ta ah, waye da neko sun eh. ci jarba su babu wanda ya hada a jarba suna da ainihin sakamakon da zai iya wucewa da su jami'a. E to a cikin a cikin a cikin dakika tsaya tukunna ai saboda lokaci saboda lokaci babu da lokaci a cikin dakika kila biyar zuwa goma me zaka ce me eh. wani sako kake da shi ga mutanen mu musamman yan arewa. so wato sakon da muke da su duk abin da aka kawo na alkhairi mutum ya duba ya karance shi ya fahimce shi ya ga yadda yake mm. sannan kada ya kuma daga baya bai shigo ciki ba ya ga yadda abin yake ya tuka ya tsaya shigo eh. ya fahimci abin yadda yake sannan haka ya kamata. To mun gode sosai ai ba lokaci kai hakuri ba la salis mun gode kwarai da ka samu lokacin yin magana da mu. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba sai. Ba ɗaliban sakandare kawai ke samun wannan damar ta musanyar ɗalibai ba, hatta 'yan jami'a sukan samu, kamar yadda za mu ji a wannan rahoton da wakilinmu Iliya Kura ya aiko. na wani basaraki a Najeriya da yake kallon alfanun wannan al'amari. Bayan da wata jami'a a nan Amurka wato a jihar Maryland kenan jami'ar sunanta Bui State University ko mm. za mu ce ko to ta ba da damar cewa za ta buɗe ƙofa ga ɗaliban Najeriya domin samun amfanin irin waɗannan musaya. dangantaka tsakanin Najeriya da jami'o'i da ke ƙasar Amurka abu ce da ta jima. Hakan ya bada dama ga wasu 'yan Najeriya su ci moriyar tafiya ƙasar Amurka don karatun digiri na ɗaya da ma na biyu ko na uku a ƙarƙashin shirin tallafin karatu da ire-iren waɗannan jami'o'i ke tanadarwa. Suleiman Tanko malami ne a jami'ar jihar Kwara da ke garin Ilorin ya yi ƙarin haske a kan alfanun da ke tattare da irin wannan shirin. To wannan abun zai yi kyau idan za a farfaɗo da shi. Na tabbatar da musamman yadda mu iliminmu ya ƙasa in aka kwashi mutanen najeriya suka je suka yi karatu a waje gaskiya za su ginu in kuma suka ginu za su zo nan kasar su taimaka mana ba kaɗan ba sannan wani abu kuma mai amfani da yake nan shine sanin wani wani kuma ya san ka yana da kyau a misali za ka dole ne da wuya a ce ka je kai karatu a waje musamman da wasu 'yan ƙasa a ce ba ku tsaya kuna tattauna irin al'adunku ba da kuma irin al'adunsu ba to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske na yadda za ka kalli duniya gaba ɗaya wata mutum zai tashi daga abin da hausa suke kira kifin rijiya ya zamanto kifi na teku malam muhammad ibrahim mazaunin jihar kaduna ne ya yi bayani kan wani shiri da kasar amurka ta yi a shekarun baya ko lokacin da ake yakin golf Ah, na na gaba ta tsakiya ke lokacin da ake rigimar saddam hussein sun fito da wannan tsari ba don komi ba saboda su canja ma al'umma musulmi kasancewa a lokacin ana kallon a matsayin mutane da suka da suke kiyaya da addini ko kuma suke kiyaya da musulunci da sauransu sai cewa suka fito da wannan tsarin ko wance suka inganta wannan tsari inda suka zo nan arewaci nan na san wani da aka zo aka ɗiba aka kai su secondary can america suka karasa karatun su kamar shekara ɗaya shekara biyu wasu ba shekara uku bayan nan suka dawo nigeria ba don wani abu suka yi haka ba domin kawai su isa da sako ne cewa bari su ɗauko na matasa su kai su su gani su gani da ake gudanar da al'umma ake kula da al'umma da sauransu don idan sun zo ƙasashen su su ma za su ba da nasu gudunmuwa. Mr. Benjamin Mai gari shugaba ne na wata kungiya mai zaman kanta a garin Kaduna. Ah, zai sa su ma su da suke can su turawan su ma su san ko mu suwaye ne zai taimake su yadda za su dinga za su yi harka da mu zai taimake su su gane yanayin kasuwanci da wadansu abubuwa zai bunƙasa saboda danƙon zumunci zai haɗa mu da za mu duba wurare daban-daban da zai kawo mana a cin gaba zai kai mana har za a iya samun aurayya tsakanin mu da su akwai cin gaban da za a samu ta fannin ilimi akwai cin gaban da za samu ta fanni su wanda suka je karatun kuma kaga yaron talaka tunda an ce za a dan bada tallafi za su da tallafi na zuwa karatu to kaga yaran talakoki su ma da suna da ilimi za su samu su ma su samu karatu kuma ya kawo bunƙasan tattalin arziki na iyali da kuma na kasa. Mataki da jami'ar Bawi ta ƙasar Amurka take niyyar ɗauka ta samo asali ne daga ziyarar da wani basarake daga jihar Ekiti ya kai zuwa makarantar. Shin akwai abin koyi daga nan malam suleiman da malam muhammad sun ce abin da shi wannan basara ke yi gaskiya abin a yaba mai ne abin kuma a jawo hankalin sauran sarakuna ne musamman namu na nan um, jihohin arewa da su daure su fahimci cewa ba magana kawai su ilmantar da 'ya'yansu kaɗai ba shi ne yawa a'a alhaki ne a kansu na su kula da 'ya'yan talakawa wa'anda ko kuma 'ya'yan maƙota, wanda suna nan masu azaƙa su ma suna son su yi karatun nan a ba su wannan dama a kai su su ma ya kasance cewa samu wannan ingantaccen ilimi ilimi mai kyau wanda zai taimaka musu a rayuwarsu kuma ya taimaka ma ci gaban ƙasa da kuma al'umma da suke ciki. Muna fata kuma an ce ina kira ga duk wani wanda ya yi irin wannan kai ko ma mutum bai yi ba manyan 'yan siyasa da sarakunan mu ah, kaga irin su sarkin Kano ah, irin su sarkin musulmi da wasu sarakunan mu ai 'yan zamani ne sun yi karatun nan sun je wajen nan sun yi karatu to eh, kowa ya miƙe ya ga cewa ya taimaki masarautarsa ko kowa ya miƙe ya ga cewa ya taimaki ƙasarsa eh, in dai Allah ya taimake mu suka ji wannan bayani kuma suka san cewa akwai wannan to gaskiya eh, su tashi su yi su kokarta kuma zai yi kyau inda za a samu halin da za a nuna musu ma abin da shi wannan basaraken ya yi don su ma su koyi da shi ko za mu samu ɗalibanmu ko kuma 'ya'yanmu daga nan ƙasar su ma su samu su tafi. Shi ma Mr. Benjamin ya ce, Mu a matsayinmu na kungiyar zaman kansu akwai abubuwan da mu ma za mu iya ba da gudumawa. Na farko za mu iya fadakarwa ma jama'a. Mu yi fadakarwa ma malaman addini saboda mu a nan fannin addini yana da ƙarfi musamman. saboda yanzu an ce ya ta mace ko kuma wata ta je wani ƙasa karatu mutane su ganshi da wani ido to idan za mu kokari mu yi fadakarwa inda mutane su gane mahimmancin karatu ko ya ta mace ko ya namiji mahimmancin yaronka ko yaronki ya je ya karatu a kasan waje za mu kuma kokari mu samu su shugabanni inda su ma za su gyara tsarorin mulkinsu wato abin da ke kira turance policy nasu yadda zai karbi wannan a tallafi da su wannan makarantar suke kawowa a kuma jami'o'i masu zaman kansu kuma jami'o'i a ƙasar nan za mu samu shugabannin jami'o'in mu nuna musu mahimmancin yadda su ma za su haɗa kai da wannan jami'a ta ƙasar wata amurka saboda su tura 'ya'yansu kuma su tura ɗalibansu karatu a can ribar da ƙasashe masu tasowa ke ci daga ire-iren waɗannan shirin na da dama akwai buƙatar ƙasashen afirka su kirkiro hanyoyin ɗinka zumunci da kuma gano hanyoyin da za su bi wajen cin mure waɗannan shirye-shiryen Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. Mm, to muna godiya sosai mm-hmm. eh. ga wani yake cewa ado a turaki askira ce a gaskiya yau gobe ko ni ɗalibin jami'a mm. zan so an yi musaya ta zuwa ƙasashen da suka ci gaba <laughs> irin su amurka in kammala karatu na bare ma ɗalibin sakandare wanda shi ya fi buƙatan haka eh to sai ta bincike ya gano akwai mm-hmm. irin wannan tsare-tsaren na musanyen ga wannan ma da eh, muka ji yanzu ga wannan da shi da jami'a ne yawa mm-hmm. to da fatan za a ci gaba da dagewa kuma duk wanda ya sa kwazo ai za a samu abin da ake so a tarana insha Allah eh to duka duka kan maganar ilimin ta yau anan <laughs> ta jaburki sai Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba da ita amma kafin nan gobe ma muna nan tafa cikin shirin na yau da gobe yanzu kan a madadin maryam bashir bugaji safinatu dangi. sai kuma daniel brown da shine ya ba da umarni shirin da injiniyan mu na mr pete sai wanda ya hada mu da ku a facebook live ibrahim garmaini usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa sai gobe idan allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa Masu wasanni ba ta wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta